السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام wa الله وبركاته إنا تعالى قولي والله wanda cikin ikonsa da yardansa da ganin damansa ya ba mu ikon haduwa a cikin wannan masallaci tsohon masallacin juma'a na ahli sunna da ke wannan gari na dogarawa a karamar hukumar mulki ta sabon gari jihar kaduna najeriya a wannan safiya ta lahadi 26 ga watan ramadan hijira na da 1431 wanda ake kwatanta shi da kalandar albashi 25 ga watan tara shekara ta dubu biyu da goma. yana da kyau in fara da baku haƙuri akan abin da ya kasance kafin wannan rana dangane da watakila labarin da kuka samu na zuwa na don gabatar da muhadara babu shakka tun gabanin azumi ya kama malam muhammad awal bi sallah ya yi mani magana akan bukatar da ake da ita ta in zo in gabatar da muhabara a cikin wannan masallaci kuma gare ku a wancan lokaci na gaya masa babu damuwa a bari dai azumin ya kama kuma tunanina a farkon al'amari shine in samu damar gabatar muku da muhabara akalla sau biyu ko sau uku a cikin watan to amma kamar yadda muka sani dama Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa ma tasha'una illa an yasha Allah abinda Allah ba shi ya so ba to ba zai taɓa kasancewa ba don haka sai ya zama ko da yake watan ya shiga kuma ina nan kwana biyu ne kadai bana nan a garin nan daga shigan watan ramadan zuwa yau amma sai zama ayyuka mabambanta da gayyata iri-iri daga wurare mabambanta duk sun hana ni damar zuwa in gabatar da muhabara din don haka a ranar da aka sa zan zo alhamis muke jin ni na ɗauka juma'a don haka na fita a nan ba tare da wani tunanin ma zan tsaya ba daga nan na fita na tafi inda zani sai daga baya aka yi mun waya kuma na ba da hanzari na akan ba zai yi ba amma na ce insha Allahul azim zan zo yau lahadi domin in samu gabatar da abin da Allah ya kaddara zan gabatar kuma ko lokacin na faɗi lahadi wai tunani na da shine idan na zo na yi ranar lahadin yau kenan kila kafin dai watan ya fita nan da kwana uku zuwa hudu in samu dama in dawo amma sai zama ba zai yi ba domin tun daga yau ɗin har zuwa ranar ƙarshe ta azumi ɗin ba zan zama ina da sukunin da zan gabatar ba saboda adadin gayyata daban-daban da ke kaina don haka ina fata za a yi haƙuri bara ma ya kasance haka na yi tunanin zo sau biyu sai zama sau ɗayan ma da ƙyar na iya zuwa har ma ana mamaki abu a gida a ce kullum ba ni gari kaza ba ni wata ma ba ni kasar amma kuma a nan abu ya gagara to ni ina fata ba za a damu ba ai dama duk abu mutunci ne idan misali mutum bai samu damar yi a wani wuri ba ya tafi wani wuri yayi ina ganin dai duka alkhairi ne saboda haka ina fatan Allah ta'ala ya mana muwafaka kamar yadda aka sanar maudu'in da za a tattauna a wannan safiya maudu'i ne muhimmi kuma takensa shine tsoron Allah ko kuma takawa to amma ni na dan canza masa suna ba tare da na kauda ma'anar abin da ake so a yi magana kai ba na sa ma muhadarar suna hanyoyin samun takawa wato hanyoyin da mutum zai bi a matsayin shi na musulmi namiji ko mace ya kai ga samun taƙawa wadda za ta kai shi insha Allahu ga samun nasara da matsayi mai girma a wajen Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya taƙawa a matsayin babbar alama ta imani wanda duk yake so a ce imaninsa tabbatacce ne to yana buƙatar a same shi da takawa kuma ya bayyana cewa takawa ita ce mafi alkhairin guzurin da mutum zai yi a nan duniya saboda lahira kamar yadda muka sani idan mutum zai yi tafiya to ana sa rai ya yi guzuri guzurin kudin mota guzurin waɗansu abubuwa da zai bukata a kan hanya in mace ce mai goyo takan tattali tsumma ko napkin ko pampas don gudun kada tana cikin mota daga nan zuwa kano ko zuwa sokoto ko maiduguri ko wani wuri da ya fi haka nisa yaron ta ya fi tsari ko ya kashi a cikin mota ya ɓata wasu saboda haka wannan na daga cikin tanadi da takan yi haka nan in za a yi wannan tafiyar ana tunanin a shiga mota motar nan ba kyauta ba ce don haka za a tattali kudin mota ko daga asusunta ko daga asusun mai gida ko kuma in ba ta aure ba daga aljihun mahaifinta ko wani dan uwanta ko makamancinsu wannan duka nau'i ne tattali don me don gudun kada a ta gayyara a je a samu matsala akan hanya to haka ma abin yake idan mutum ya ɗauki duniyan nan a matsayin wata hanya ce da za ta sadar da mutum zuwa ga wani wuri domin kowa san duniyan nan ba wurin zama ne na dindindin ba akwai lokacin da za a zo duniyar ta tare ba kowa ba komai babu abin da zai saura sai Allah ta baraka wata ala kenan duniya ba matabbacin wuri ba ne ko ba wuri ne matabbaci ba ba kuma wuri ne na zaman dindindin ba ba kuma wani wuri ne da za a zo a zauna ba ran da za a tashi ba to don haka a yayin da ake zaune a nan duniyar ana sa rai mutum ya yi guziri zuwa ga inda zai tafi bayan ya tashi duniya in duniya ta ƙari inda za a tafi shine lahira za a yi kiyama a da bayi kowa a ba shi sakamakon shi a yi masa hisabi sa'annan inda ya cancanta ya tafi ya tafi ko aljanna ko wuta to tun da dai in za a yi tafiya akwai buƙatar a yi tattali da tanadi da kintsi da shiri da kuma guzuri to a nan duniya inda ana maganar tafiya lahira babu wani guzuri da ya kai tsoron Allah alkhairi a wajen Allah ne duk wanda ya kasa yi wa kansa guzurin lahira ta hanyar tsoron Allah ko ta hanyar yin takawa to ko shakka babu an samu matsala Allah tabaraka wa ta'ala a cikin alkur'ani mai girma a suratul ma'ida sura ta biyar aya ta hamsin da bakwai yana cewa "Wata wattaqullaha in kuntum mu'minin kuma ku ji tsoron Allah in kun kasance masu imani ashe daga cikin sharuɗan imani ko kuma lawazim da imani ke hukuntawa shine a samu mutum da ta ƙawa, ya zamanto yana jin tsoron Allah tabaraka wata'ala hakanan a cikin suratul baqara sura ta biyu aya ta ɗari da casa'in da bakwai allahu tabaraka wa ta'ala ya ce wa tazawwadu fa inna khairar zadi taqwa wa taquni ya ulil albab allah ta'ala ya ce wa tazawwadu kuma ku yi guziri fa inna khairar zadi taqwa amma kuma mafi alkhairin guziri da za a yi zuwa ga Allah ta'ala shine tsoron Allah Shi shine takawa wattaquni kuma ku yi taƙawata ku ji tsoron Allah ku ji tsoro na in ji Allah ya ulil albab ya kuma abuta hankula ashe mai hankali yana jin tsoron Allah ashe wanda yake so ya guzuri wanda zai amfane shi a nan duniya da lahira yana buƙatar ya yi taƙawa a nan duniya domin a lahira ya samu amfanin yin taƙawa ɗin saboda muhimmancin taƙawa Allah tabaraka wa ta'ala ya umarci manzansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da lazimtar taƙawa shi kansa ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda shine shugaban masu taqwa din shine mafi sanin mutane game da Allah ko mafi sanin taƙawa da muhimmancinta to shi ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ta'ala ya umarce shi da yanzu yin taƙawa kasancewar taqwa ita ce babbar wasiyar da Allah ta'ala ya yi wa mutanen farko kuma ita ce wasiya mafi girma da ya yi wa mutanen ƙarshe kuma ita ce ma ma'auni na fifiko tsakanin mutane a wajen Allah babu wanda ya fi wani wajen Allah sai wanda ya fi yin takawa ga Allah barako ta'ala shi yasa Allah ta'ala a cikin mai girma a suratul ahzab sura ta 33 aya ta 1 yace ya ayyuhan nabi taqilla wala tuti'il kafiri na munafiqin ya kai wannan annabi ka ji tsoron Allah ka yi taƙawar Allah kuma karkai da'a karkai biyayya karka bi hanyar kafirai da munafukai haka kuma Allah tabaraka wa ya ce a cikin suratun nisa sura huɗu hudu aya ta ɗari da talatin da ɗaya ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله حقيقة من وصية ga waɗanda aka ba littafi kafin ku da ma ku ɗin yanzu ku. duk an ku wasiya akan ku ji tsoron Allah ku yi ku yi wa Allah taƙawa bugu da ƙari a cikin suratul hujurat sura ta hamsin da tara kenan aya ta goma sha uku Allah tabaraka wa ta'ala ya ce inna akramakum inda Allahi mafi mafifici mafi ɗaukaka mafi girma a cikinku a wajen Allah shine wanda ya fi jin tsoron Allah ya fi takawa a wajen Allah a kenan ko shakka babu takawa babbar abace kuma da wahala a samu kamarta a cikin gaba ɗaya irin abin da bawa zai wa Allah tabaraka wa ta'ala bayan imani domin shi kansa ma imanin ana kiransa ta ƙawa kamar yadda za mu bayani nan gaba insha Allah ta'ala to me ce ta ƙawa ko ku menene tsoron Allah ya ƙunsa? ana yawan faɗin ta ta ƙawa, ƙawa, ta ƙawa. to me ce ƙawa? kalma ce ta Hausa ko ta fulatanci ko ta barbanci ko ta nufanci ko yarbanci ko iyamuranci a kalma ce ta turanci ko ta jamusanci ko ta faransanci ko ta farasanci kalma ce ta girkanci ko ta romanci wannan kalma ta takawa kalma ce ta larabci kuma a harshen larabci abinda kalmar ke nufi shine tsari da kariya tsari da kariya kamar yadda ibn manzur ya ce ittaka yattaka ko yattaki falma'ana annahu sara taqiyan idan a harshen larabci aka ce ittaka to ana nufin ya ɗauki mataki na zama mai kiyayewa mai samun kariya ko mai kawo wa kansa kariya akan ce taqa yatqa yattaqa ko kuma taqa yatqi yattaqi akan ce rajulun waƙiyun ai taƙiyun wato mutum mai ƙoƙarin kariya ai mai kiyayewa mai kariya mai ɗaukan matakai na ganin bai cutu ba wannan ma'anar kenan amma a harshen larabci kasancewar kalmar ta takawa ba larabiyar kalmar ce a shari'ance kuwa kalmar ta kawa a takaicen takaitawa na nufin bin umarnin Allah ta'ala da kuma nisantar hannunsa idan Allah ya ce a yi kaza a yi in Allah ya ce a bari a bari to wannan an yi haka to an yi wa Allah ta kawa sai a ce mai wannan ɗabi'ar mai ta kawai babban malamin ibnu rajab alhambali rahimahullahu ta'ala ya ce wa asulun taqwa an ya ja'ala al'abdu bainahu wa baina ma yakhafuhu wa yuhadhiruhu baina ma yakhafuhu wa yahziruhu wiqayatan taqihi minhu yace asalin kalmar taqwa na nufin bawa ya sa makari ko kuma datse ko kariya ko matsari tsakanin shi da abin da yake tsoro yana tsoron abu kaza to shi kenan tun yana tsoron abu kaza ya ɗauki mataki na ganin wannan abin bai zo masa ba tun da yana tsoronsa misali idan dai miji ko kuma idan yaro ɗa yana tsoron baban shi saboda kila baban zai mashi bulala idan ya saba ko ya fita ya tafi yawo to ai in yaron zai ji tsoron Allah ko in yaron zai ji tsoro to shi shine kada ya fita domin idan ya fita yayi laifi kuma laifin nan zai ja mai duka kuma shi yana tsoron duka don haka kin fita shine alamar ya ji tsoro kin fita ita ce alamar ya kiyaye ya zauna a gida shine dalili da zai cewa baya son wannan abin da yake tsoron ya farmashi fataqwal abdi lirabbihi an ya ja'ala an bainahu wa baina ma yakhshahu min rabbih min gababihi wa sakhatihi wa iqabihi wiqayatan taqihi min zalika yace idan aka ce bawa alaƙarsa da ubangijinsa abinda ake nufi da tsoron da bawa zai wa ubangijinsa shine ya sa wata kariya ko wani tsari tsakanin shi da abin da yake tsoro game da ubangijinsa na daga fushinsa da azabarsa da hukubarsa tun yana tsoron azabar Allah tun yana tsoron hukubar Allah tun yana tsoron fushin Allah to ya ɗauki mataki na sa kariya na sa shamaki na sa shinge tsakanin shi da wannan tsoro da yake wa Allah game da fushin Allah ko kuma game da ukuba ko azabar Allah ta'ala wa huwa fi'lu ta'atihi wa ijtinabu ma'asi mala yace idan ba ku san yadda za a iya yi bawa ya sa kariya ko katanga ko tsari ko shinge ko shamaki tsakanin shi da abin da yake wa ubangiji na tsoro na fushi da azaba da hukumar Allah ba to shine ya aikata abubuwan da suke na da'a duk abin da Allah ya umarni ya aikata gwargwadon ikonsa ya kuma nisanci sabawa Allah duk abin da yake saɓan Allah ne to ya nisanci shi in yi haka to ko shakka babu zai kai ga takawa ta Allah tabaraka wa ta'ala arwaito cewa aliyu dan abi talib radiyallahu anhu wa ardahu ya ce at-taqwa hiya al-khawf min al wal amalu bit-tanzili wal qana'atu bil qalili wal istidadu li rahim ali dan abi talib ce taƙawa ta kunshi alhaufu min jalil tsoron Allah mai girma idan kana tsoron mutum saba idan kana tsoron mutum yanzu haka saba ba za ka saba mashi ba kamar yadda idan kana son mutum ba ka saba mashi to haka nan idan kana tsoron mutum ba ka saba mashi kuma idan kana kwaɗayin wani abu a hannun wani kana saba mashi ba za ka yi abin da zai sa ya ce au kana san abu kaza amma kake kaza tuna ma hana ka ko ba haka ba to shi Allah ka'idarsa ita ce za a bauta masa domin ana san shi za a bauta masa domin ana tsoron azabarsa za a bauta masa domin ana kwaɗayi da ƙaunar rahamarsa to don soyayya kawai za a yi wa Allah ɗa'a a kuma nisanci sabansa tunda ana san shi kamar yadda muka sani duk mai son wani to yana ma wannan da'a kuma yana kiyaye abin da zai zama ɓata rai gare shi da duk aka ce ga mace wai ta ce tana son mijinta amma sai muka ga abinda mijin ya ce ba ta yi abinda mijin ya hana shi take yi to mun san wannan ƙarya ta ce kawai tana faɗin magana ne don ta more ta more zance mutane su ɗauka da gaske take amma hakika ba gaskiya cikin madarasa idan aka ce mace an bata magana ce wai ai ina tsoron mai gidana ga ma sai maka abin nan da baya so shi take yi abin nan da yake ai ba ta yi kun san wannan tsoron na ƙarya ne ko kuma tana tunani kila a ƙarshen shekara za a bata wani ɗan abu na kyauta shi mai gidan zai mata ko zai mata kayan sallah ya saba yin guda ɗaya tana sa rai wannan karan biyu zai ko uku ai ya samu ƙarin girma a wajen aiki ko kuma kasuwa ta buɗe yanzu ya ƙara shaguna ko kuma dai an bashi wani mukami tana sa ran yanzu maimakon kwara ɗaya da aka saba yi kila a mata biyu to amma sai ce yi kaza sai ta ki bar kaza sai ta ki bari ana jin cewa zai mata biyun nan in ma ba ta yi sa'a ba ɗayan da aka saba mata sai a fasa ko ba haka ba ashe kenan da mai kauna wato mai son wani da mai tsoron wani da mai kaunar wani abu a wajen wani ana sa rai a ga da'a daga gare shi a ga kuma nisantar yin abin da zai sa a fusatar shi haka ne ko ba haka ba to shi tsarin Allah kamar da na shi Allah ana son shi saboda ni'imomin da yawa bawa bawa yana son Allah soyayyar da ba ta da kwatankwaci ba ta da misali yana son Allah fiye da komai da kowa yana tsoron Allah fiye da komai da kowa yana ƙauna daga wajen Allah fiye da kowa da komai don haka soyayya na sa a yi da'a a kuma nisanci saƙo tsoro na sa a yi da'a kuma a nisanci saƙo ƙauna da kwaɗayi na sa a yi da'a kuma a nisanci saƙo don haka shi Allah kuma sai an haɗa mai duka gaba ɗaya ne ake haɗawa in dai ana so abota wa Allah bauta ta gaskiya to za a bauta wa Allah bisa ka'ida ta son Allah da tsoron azabar Allah da kwaɗayi tare da ƙaunar rahamar Allah ta'ala don haka mutum in an ce yana da takawa to ana nufin yana yi wa Allah ɗa'a kuma yana nisantar abubuwan da Allah ta'ala ya hana yace to don haka a takawa-takawa ta kunshi alhaufi min aljalil tsoron Allah mai girma wal amal bit da kuma aiki da Ƙur'anin da aka saukar wal qana'atu bil qalil da kuma hakuri da kadan ya zama ana da wadatar zuci duk abin da aka samu gwargwado to a gode wa Allah a yi haƙuri da shi a roƙi Allah ya sa albarka a samu natsuwa da wadatar zuci domin hadisi ya inganta manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce wadata ba ta cikin yawan dukiya wadata ba tana cikin yawan dukiya ba amma wadata ta kunshi mutum ya zama yana da kana'a wato yana da haƙuri a zuciyarsa yana da wadata a zuciyarsa game da ɗan abin da Allah ya raba da shi akwai da dama masu wadata ko masu mulki waɗanda suke da abubuwa daban-daban na rayuwa amma wallahi dukkanmu nan ba mu kai son kuɗi ba ko ba sa hutawa ko ba hutawa da su ko ba su gamsu ba ballantana su wadatu su fatan su samu ninkin ba ninkin ribinyar ribinyar abin da suke da shi don mene saboda babu wadatar zuci wanda ya mallaki miliyan ɗaya ko miliyan biyu in yanzu kai za ka samu naira ɗari fatansa da a cikin naira ɗari ne samu goma Kun kunga kenan babu wadatar zuci tare da shi yanzu wata daga cikin bukila ba ta ma san me za ta iya yin buɗe baki da shi ba saboda babu amma kuma ga ta fito cikin walwala tare da yan uwanta mata ta yi masu sallama a gaisa ana farin ciki da annashuwa kai kya ce an ba ta daloli ne har biliyan ɗaya kawai saboda me saboda wadatan zuci ta haƙura da abin da Allah ya raba ya bata wadatar zuci ita ce haƙiƙanin wadata domin wanda ke da wadatar zuci baya zuwa ya kaskantar da kanshi wanda ke da wadatar zuci baya raina kaɗan ai dama mare na kaɗan barawo ne wanda ke da wadatar zuci baya ganin Allah bai mai falala bai mai ni'ima ba wai sai wasu yima ya rika hango na sama maimakon ya kalli ƙasa domin a yayin da yanzu ke ba ki da abu ko mijinki ba yi da shi kina ganin talauci duk ya kare muku har ma kun firani talauci karki manta ke kina da lafiya akwai tana na tsugune sai dai a kwantar a tayar ko da ko tana da kuɗi kuɗin bai amfane ta ba don ba ta samu lafiya ba akwai wata tana nan ba ta da kafa kafan gundulmi ne sai da ya ɗauke ta a keke a rika tura ta ba ta da yadda za ta yi ta taka ke kina da kafafuwa amma ba ki da kuɗi eh tana da kuɗi amma ba ta da kafafuwa wanne ya fi daraja kuɗi ba kafa ko ko kafa ba kuɗi a yayin da yake ganin cewa tufafin ki ya tsufa ba a yi maki sabo ba kin yi tashin asuba kamar na banza kamar da hukunci ba ya maki ba sanin sallah ba kin yi tashin asuba na banza wai haiza zana wannan sakarci ko an daina ko an daina ko to alhamdulillah karatun mata yayi amfani ko wannan kadai aka ce shine ribar karatun matan aure aiko maza sun huta sai dai in suna da butulci da rashin tsoron Allah to sai ce ba su ga amfani shi ba domin mun sha jin labarin an yi fada fadan da yake kai ga rabuwan aure a dalilin ba a yi zanin tashin azumi ba an yi haka a da ko ba a yi ba ta yi ma wata daga cikin kunan ta taɓa yi a baya amma da yanzu karatu ya gyara ta alhamdulillah mun gode masa to din da yake tsammani tufafin ki ya tsufa don Allah ki cire ki fito da shi ki shanya ko kuma ki fito da shi ki wurgar ki ba da awa ɗaya in dai mutane na kara kai na akan hanyar da kuke tsammani wata za ta zo ta ɗauka don ita na ta bai kai naki ba haka ne ko ba haka ba idan kina tsammani silifas ɗinki ya cinye ya mole ya mele ya zama kwaikwai gaba ɗaya rabin kafa a ƙasa rabin kafa a takalmi sai kina ganin kai tar allah ne wannan silifas dai duk dai talauci ne wannan sai kika cire to kina tsammanin ba za a samu wata tsoka tana bukatar shi ba domin wata na taka kafafuwanta ne kibir kibir kibir babu takalmi ko daya ba kuma dan bata so ba dan bata da shi ne ke ba ma wannan ba wata ma za ki ganta ma bata da ma kafan ma za sa takalmin gundulmi ne ashe kenan wadata zuci babbar aba ce kwarai da gaske kuma ba ka samun cikar takawa in dai ba a da wadata zuci dole zama ana da wadata a zuciya ta yadda zai zamanto dan abin da ake da shi a gode wa Allah akan haka wannan baya nuna cewa wai ba za ka iya neman taimako ba in bukata ta taso baya nuna cewa ba za ka ce ba ka da kaza ba in dalilin faɗin haka ya taso amma wai ka rika jin a zuciyar kamar kai ka fi kowa matsala kai ka fi kowa kaskanci kai ka fi kowa kaza da kaza na rashi to wannan kam an kuskure da yawa ba ku ji labarin wani mutum ba da ake faɗi a cikin garin Zaria City cewa wai shi ne ɓarayi suka haura gidansa cikin dare da suka haura mashi suka ce ba su kuɗi ya ce musu bayi da shi suka ce ka ba mu kuɗi bawon Allah ko mu maka ya ce ba ni da shi suka ce ka mamai da mu abokan wasanka bari a ɗan gyara maka zama sai dariya ya ce musu wai kun san gidan da kuka shigo kuwa ni da ma za ku taimake ni daga dan abin da kuka samu ku bani na karyawa gobe za ku taimake ni suka ce ai wasa ma kake da mu yace ko ba ku ji kirari na ba ni ana ce man kafira ni talauci kun san duk talauci ya karewa rani domin babu ruwan sama balle shuka ta fito dabbobi ma na cikin talauci domin ba ciyawa da za su ci dukkan abin da ake kira talauci to yana cikin rani to shi ya ma fi rani talauci to yan an je gidansa sata me za a sata ba wani za a samu wannan kuma mutumin fa bai hana a ganshi da safe yana assalamu alaikum assalamu alaikum yana murna yana farin ciki yana annashuwa duk mai kawo haka saboda yana da takawa ko kuma saboda yana da kana'a wato yana da wadatar zuci to sayyidina aliyu dan abi talib radiyallahu anhu wa ardahu yake cewa takawa ta kunshi tsoron Allah da kuma aiki da ƙur'ani da yin ƙana'a wadata zuci bisa ɗan abin da Allah ya raba ya baka wal isti li yawmir rahimi da kuma tattali da kintsi da tanadi domin tafiya ranar kiyama saboda nan wurin wuri ne na zama ba madawwami ba tamfarari ne wato wuri ne na wacin gadi bayan wani lokaci kowa zai koma inda ya zama lalle ya koma kowa zai koma kowa zai tafi babu wanda zai saura kowa sai ya tafi ana cewa inna duniya ilal jannatu wan nari tariqu innama duniya ilal jannatu wan nari tariqu duniyan nan gaba daya hanya ce kawai ta tafiya zuwa ga wuta ko aljanna to mutum ya zama yayi tattali ya yi shiri da kintsi da tanadi don lahira to wannan abu ne da ya kunshi takawa wato tsoron Allah Abdullahi dan Mas'ud babban sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama radiyallahu anhu ardahu ya fassara faɗin Allah ta'ala cikin suratu Ali Imran sura ta uku aya ɗari da biyu Allah ta'ala ce ya ayyu allazina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun ƙarƙashin wannan ayar sai abdullahi dan mas'ud ya fassara ittaqullaha haqqa tuqatihi yace abinda ake nufi an yi ba'a fala yuqsa wa yuzkara fala yunsa wa yushkara fala yukfar yace abinda Allah yake nubi da ku ji tsoron Allah a cikin wannan ayar ku yi takawa shine an yi ba'a aiwa Allah da'a cikin umarninsa fala yuqsa kar a saba mishi wa yunkara a ambaci Allah ai zikirin Allah da yawa subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah la haula wala quwwata illa billah wayannan azkarun a yawaita yin su a yawaita istighfari a yawaita dukkan abin da ya tabbata a cikin sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama na zikiri ayi kuma yadda shari'a ta ce ba yadda mutum ya gaya ma kansa ba ko yadda wani mutum kawai ya tsara maka ko da hakan ya saba ma yadda Allah yake so yadda manzon Allah yake sallallahu alaihi wa sallam musamman ma zikirin da ake yi bayan sallan asubahi da zikirin da ake yi bayan sallan magriba waɗannan lokuta lokuta ne masu tsada masu muhimmanci da ya kamata mutum ya mai da himma wajen yin zikirin Allah ta'ala don haka wayu zukara a ambaci Allah falayunsa don kar a manta da shi saboda mantawa da Allah bala'i ne domin wanda duk ya manta da Allah a duniya to Allah ba zai manta da shi a lahira kuma babu wani abu da ya kai zikirin Allah falala a duk cikin aikin da da'a da bawa zai domin hatta kalmar shahada la ilaha illallah ai zikiri ne ba wani abu ne zikiri ne qur'ani gaba ɗayansa Allah ya ce wani Allah ta'ala ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun saboda haka ashe gaba ɗaya qur'ani ma azzikiru ne idan karanta qur'ani za a yi dukkan nau'o'in zikirin da Allah yake so in an karanta hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama za a yi dukkan nau'o'in zikirin da Allah yake so to sai dai doriya akan haka kuma to ana so ka yawaita ambaton Allah din ta yadda harshenka zai zama danye shatab sharaf shabat da zikirin Allah ta'ala subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illa Allah la hawla wala quwwata illa billah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un astaghfirullah da sauran anwa'ul azkar waɗanda suke asabita anan rasul sallallahu alaihi wasallam kawai kullum abin da mukan ce shine a yayin da yake imanin mu gaba ɗaya shine wajibi ne kowane musulmi ya zikiri dan in bai ba to zai shiga fushin Allah to amma kuma haramun ne bawa ya zikiri sabanin yadda Allah da manzo suka tsara domin duk wanda ya zikiri sabanin yadda manzo ya koyar ya bata ma kansa lokaci yayi atasaye kai sai ma ya samu zunubi kuma in ya mutu yana saba wa manzan Allah ta hanyar yin zikirin nan to ba fa ruwan shi da manzan Allah kuma ba ruwan manzan Allah da shi saboda haka dole a yi zikiri kuma za a yi ba adadi ba iyaka mai yawan gaske a kowane hali a kowane lokaci a kowane yanayi amma kuma dole a kiyaye yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar domin zikirin nan ba cin tuwo bane ko cin tuwo ma akwai yadda sunna ta ce ayi ballantana zikirin Allah ta'ala wanda babu abinda Allah yake so kamar shi saboda haka ambaci Allah da yawa don kar a manta shi wannan nau'i ne na takawa ko kuma shine abu da takawa ta kunsa wa yushkara kuma a gode wa Allah akan ni'imominsa fala yukfar kada a yi masa butulci a yi masa godiyar mayu Allah ya maka ni'ima amma a zo maimakon a gode wa Allah sai a saba wa Allah gode wa Allah akan ni'imomi na bukatar abubuwa guda uku ku kiyaye ku ji da kyau abu na farko shine ai imani a zuci cewa wannan ni'imar daga Allah take wa ma bikum min ni'matin fa min Allah abinda duk kuka gani na ni'ima to daga Allah Allah shi kadai yake da wannan ni'ima wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha inda za ku rika kirga mu'min Allah ba za ku yi kididdige su ba to ai imanin cewa wannan ni'imar daga Allah tabaraka wa ta'ala take babu wanda ya isa yi maka ni'ima sai Allah duk wanda Allah ya amfani da shi domin ya maka wani abu na ni'ima to wannan Allah ya maka amma ya amfani da shi ne kawai dama ai da shi din da abin da ya mallaka duk na Allah ne abu na biyu da yake nuna an gode wa Allah akan ni'imominsa shine ya zamanto an yabi Allah akan waɗannan ni'imomi ya Allah na gode maka Allah na gode maka Allah ƙara mana ni'ima a rika yaban Allah akan ni'imominsa wa amma bi ni'imati rabbika fahaddith kazantar da ni'imar Allah as-sana'u lillahi tabaraka wa ta'ala as-sana'u ala Allah ta'ala ala ni'amihi ya zama an gode wa Allah an yabe shi da baki an yabe shi da harshe an yabe shi da gabubba wajen godiya ga Allah din akan ni'imomin da yake kuma a gani a ƙasa an ce da kariya na biki a gidansu kada ya zama Allah ya ni'imta ka amma kana cikin kunkumin hali mai tsanani iyali ba za a yawata musu ba Ya'ya ba za a yi masu abin da ya kamata ba kuma kana da hali to wannan ya saba wa manufa ta gode wa Allah akan ni'imominsa ba na bazaranci aka ce ba amma dole ne a yabi Allah a zantar da ni'imar kuma a nuna ta a bayyana ta har ma hadisi ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce Allah yana so idan wa bawa ni'ima ya ga alamar ni'imar a jikinsa Allah ya maka ni'ima da dukiya sai ga kullun riga ya gajiya kake sawa dukkan dukkan dukkan dukkan bakinka dagaje dagaje da goro ba buroshi ba komai to ba gode wa Allah akan wannan ni'imar ba ana rigima da kai akan farin magi wanda yake sa cuta ma amma kuma ana rigima da kai akan farin magi Allah ya maka ni'ima amma masara ma ba za a gwada ba sai a gaban ka. daya biyu to ya isa haka ne kuma Allah ya wadata ka don in ba ka da shi ne aka yi haka to wannan daban amma Allah ya wadata ka kuma aka yi haka shin ba a samu wannan Allah ya wadata ki yi miki ni'ima ta hanyar samun miji mai kamun kai baya zina baya shan giya baya shan saba baya shan wiwi baya dauko magana baya kaza baya kaza maimakon ki san kadda kanki ki saukar da kanki ku rufa wa juna asiri ki mai da'a a taimaki juna ai gudu tare a tsira tare a kuma sai ki rika dauko abubuwa na tsiya kina jawo mashi magana kina ja mai abun kunya an gode wa Allah akan wannan ba a gode ba saboda haka sharaɗin farko na godewa Allah ta'ala akan nemominsa shine a yarda cewa niiman nan daga Allah ne a kudurce a zuci ba wanda ya isa maka ni'ima sai Allah na biyu a zantar da ni'imar a yabi Allah a kanta a gode masa a kanta sa'annan a ga alamomi a aikace abu na uku da ake bukata wajen gode wa Allah akan ni'imominsa shine a juyar da ni'imar yadda Allah yake so kar a sarrafa ni'ima inda Allah baya so duk wanda ya sarrafa ni'ima inda Allah baya so to ya ha'inci kansa ya yaudari kansa kuma ya makansa ila ya yi makansa mugunta Allah ya maka ni'ima amma kai kuma maimakon ka gode wa Allah sai kai wa Allah tabaraka wata'ala godiyar mayu misali yaki ta isa wurin ba wanda ya zo ce na shekara da shekaru sai daga baya sai Allah ya kawo wani ko kuma bata ma isa auren bakila a gani na ido kawai sai Allah ya kawo mutane wannan ya ce yana so wancan shi yana so wannan ba nema ce? to wai maimakon a gode wa Allah akan wannan ni'imar kuma a wai ranar bikin kuma sai a tashi wai a wannan rana ne za a tashi a kira maka ne mara kunya mara ta ido ya fito gaban mata suna rawa yana kallon su yana yin kiɗa yana haukatar da su su kuma zama mahaukatan ko ma wata kila tana zuwa makaranta wai ma wata kila tana zuwa wajen wa'azi amma sai zama da karatun da take koyo da wa'azi da take ji bai amfanar da ita ba shi namijin dama dan daudu ne a matsayin na shari'a duk namijin da ya kada ganga dan daudu ne to shi ya zama ɗan daudu shi kenan sun haɗu a yi ma sha'a iri-iri a yi rawa a yi dukkan abin da za a yi wai kuma wai ana gode wa Allah kenan akan abin da yi ko kuma Allah ta'ala ya ba ta haihuwa ta haihu lafiya wasu suna ta mutuwa wajen wannan musamman dan tsakanin nan a wai kuma da ta haihu maimakon ta gode wa Allah akan wannan wai kuma sai a kira maka ne sai ya zo a tashi a tashi ai abin da ake so kuma an gama ce Allah ya raya eh Allah ya raya amma dai a san abin da aka yi in biki ne wai sai a ce kuma Allah ya ba zaman lafiya eh Allah ya ba zaman lafiya amma san abin da aka yi ai an san abin da aka yi to wannan ya saba wa manufa ta godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala ya saba ya saba ko kuma mutum Allah ya raya shi ya yi azumin ramadana tun daga farko har ƙarshe ko da ko mace ce jina al'ada ya zo a tsakani amma dai ta rayu ko da ba ta yi azumi ba ta yi zikirin Allah ta yi salatin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a ko take wannan jinin ba ta yi azumi ba ta waɗansu ayyukan na ibada kuma ayyuka a cikin wannan wata mai albarka ai ba kananan ayyuka bane sannan kuma ba karamin lada ake samu ba duk abin da aka yi na ibada ana samun ninkin ba ninkin ribanya ribanyawa na lada to Allah ya raya ta wata ba gaba ɗaya ma ta mutu kafin azumin wata kuma wata mutu ba tana nan mutu kwakwai rai kwakwai a kwantar a tayar wata tana nan ba a kwantar a tayar ba amma ruɗe take saboda ko shekaru ko rashin lafiya ba ta iya cas ballantana as ke Allah ya raya ki kin samu ni'ima kin bauta masa kin yi aikin da'a wai kuma sai ya zamanto a ranar sallah a ranar za a saba wa Allah akwai yaren da ba taba zuna ba amma ranar sallah za ta yi ko kuma da ku zauna a nan ku ne iyayensu kuna kallo suke fita su tafi yawo wai sun je yawon sallah gidan wa ta je yawon balbal kai ta je yawon belin belin ba gidan yan uwanki ba ba gidan yan uwan babanta ba ba dangin yayi ba ba ta kama ya tafi hanyar randa tana yawo duk wanda ta gani ta rike rigarsa ta ce ba ta goron sallah a banza zai dauki naira 500 ya ba ta haka kawai a banza idan an magana Allah da ya kintsa mana Allah ya kintsa mene kin riga kin watsa ta kin zama talasuruwa domin ba ta lasuruwa ba ya za a yaki ta fita ta tasa ta fara girma sannan ta fita ta je ina gidan yin mene munanan ɗabi'u guda biyar a cikin wannan yawon. Ɗabi'a farko koyar da bara da roƙo da mutuwar zuci saboda a wannan rana ƙananan yara suna samun samu kuɗi ba su yi aikin komai ba ba su yi gumi ba amma suna so je su gida gida su ce a ba su goron sallah wanda bai ba su ba ma sun kiyaye sun san yana da ruwa saboda haka an riga an koya masu ɗabi'ar mutuwar zuciya sai a yi ta surutu akan bara a yi ta surutu akan mutane ba su da kishin kansu ga tun suna ƙanana an koya musu rashin kishi sai dai a ba su yaro ya samo ɗari biyu ya kawo kina murna an buɗe mai asusu waya ya ba shi aibi na biyu ana sa mutane kunci a zukatansu ta hanyar waɗannan yawace-yawacen na banza da wuri domin wanda ba yi da shi zai shiga kunci yana jin nauyi yana jin kunya a ce bai bada ba na uku an buɗe ƙofa ga yara su koyi munanan ɗabi'u maza da mata domin idan ya samu wannan kuɗin shi ma yana da wayo ba zai kama uwarsa duka ba galibi sai ya koyi wani abu saboda haka ya koyi mummunan ɗabi'a ta zuwa ya kwalama ko ya sai wani abu ba da izinin mahaifansa ba yara nawa suke koyon shan taba gari a ranar sallah na hudu ‘yan mata an ba su lasis na lalacewa wallahi tallahi da lokutan biki da lokutan sallah bincike ya nuna barna da ake yi da 'yan mata Allah kada ya san adabi lokutan biki da lokutan sallah sallah karama ko sallah babba su 'yan matan sun gidin tsoron Allah su yayansu sun gidin tsoron Allah sauran mutane kowa yana kallo ba ma a maganar idan ba cikin hausawa ba ina ake wannan sakarcin duk wanda kuma ga yana yi a najeriya ba haushe ya koya mishi ina ake wannan sakarcin in ba cikin hausa ba hausa fulani dai komin abin tsaya dai sai a ce da gare mai taso ina za ka je ga waɗansu ƙabilun ina za ka je wata ƙasar ka ga wannan abin da aka sani dai ziyara zuwa ga 'yan uwa ya tafiya ya gaida iyayensa ko kakanninsa ko innoninsa koyayyinsa ta je ta kai mai ta ziyara tana gidan aure ta bata yi ba je ki kai mata ziyara wannan ya tabbata a ranar sallah ana son ziyara je ki gidan tsawata wance ki ce ina gaishe ta ina musu barka da sallah ta tashi musamman daga gida ga inda za ta can ta tafi amma ta fito ɗalɗal felin felin tana yawo a kan titi duk wanda ta gani nata ne kowane ali da rabo nata ne kowane kanzon kurege nata ne ta tare shi in ya hana ta ta ci sa ta bi shi shago ta bi shi ɗakin zaure ta wannan haba bayan Allah ko ba kuma jin kunya ba ma kwa jin kunya an gode wa Allah kan ne masa kenan yanzu daman da Allah ya bai kenan kika yi azumi shi ne zaki saka wa Allah da wannan bayan kuma Allah ya yi shela ya ce la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid in kun gode mani akan ni'imomi na zan ƙara muku in ku kuka min butulci to azaba ta mai tsanani ne haba bayan Allah haba bayan Allah muna ta bayyana da kanmu a matsayin wanda ba ci gaba ba a matsayin waɗanda ba ci gaba ba ina karatunmu ina wayewanmu ina manyan namu ina sarakuna ina 'yan siyasa ina masu ina suke wannan gaskiya abin bakin ciki ne kuma abin takaici ne a takaice dai sakon shine abdullahi dan Mas'udi ya fassara ittaqullaha haqqa tuqatihi da cewa shine wa Allah da'a kar a saba masa kuma a ambace shi ayi zikirin sa dan kar a manta da shi kuma a gode masa kar a yi mashi butulci godiyan nan ga ni'imomin Allah muka ce na bukatar daya ka yarda ko ki yarda ayi yaqini ayi itikadi cewa wannan ni'imar daga Allah ce ba wanda ya sai miki ni'ima sai Allah kowa ya maki ma Allah kawai ya amfani da shi ne amma shi ya maki kuma wannan bai hana ki gode ma wanda ya maki ba amma dai asalin godiya tana koma zuwa ga Allah na biyu ki zantar da abin ki yabi Allah ki gode masa akan wannan na uku kuma kar ki saba wa Allah cikin wannan ni'imar Allah ya baki dukiya kila ma gado kika yi baki komai na kokarin ki ba kawai gado ne Allah ya baki wai kuma sai a ta albazaranci ana yin abin da bai dace ba to wannan kam ai bai dace da hankali ba bai dace da shari'a ba to wannan ita ce fasarar da Abdullahi dan Mas'ud yayi Talq ibn Habib shi kuma cewa yayi at-taqwa an ta'amala bi ta'ati Allah ala nurin min Allah tarju thawab Allah wa an tatruka ma'asiyata Allah ala nurin min Allah takhafu iqab Allah yace takawa abinda ta kunsa shine kai aiki bisa da'ar Allah kuma ala nurillahi bisa haske na Allah shine bisa ilimi ala nurin min bisa ilimi ilimi nan nurin min Allah ana nufin shiriya ko kuma ilimi ko duka sarju sawab Allah kana mai kauna da kwadayi da fatan samun lada wajen Allah wa anta turuka ma'asiyat Allah kuma ka bar wa an da turuka ma'asiyat Allah kuma ka bar saban Allah ka bar saban Allah an ta turuka ma'asiyat Allah ka bar saban Allah ala durin min Allah bisa abin da kake da shi na ilimi wanda Allah ya baka ka san abu kaza sako ne ka san abu kaza bai dace ba ka san abu kaza ya saba to ka bari karka yi ta khafu iqab kana mai tsoron ukubar Allah tabaraka wa ta'ala haka nan arrauza bari shi ma ya ce dangane da takawa yake cewa a takawa mujanabatu ma ya iduka anillah takawa ta kunshi nisantar abinda duk zai nisanta ka daga Allah barin duk abin da kasan zai shiga tsakaninka da Allah to ka bashi wannan abu wannan shine kayi takawa kenan a takaice masu takawa su ne waɗanda ke bautawa Allah shi kaɗai bisa ikhlasi don shi suke bauta ba don aibe su ba kuma suke bin umarni da haninsa a kowane lokaci a kowane hali kuma a kowane wuri duk inda suke suna tsoronsa duk inda suke a kowane hali a kowane yanayi a kowane wuri suna kiyaye dokokin Allah suna bautawa Allah shi kadai bis cancanta suna masu koyi da manzo sallallahu alaihi wa sallam wajen bautar Allah ɗin suna masu bin umarnin Allah gaba ɗaya gwargwadon ikonsu suna masu nisantar abubuwan da Allah ya hana gaba ɗaya domin sun san za su da Allah ranar kiyama wani ya zo wajen ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya ce masa ya yi masa wasiya mai annabi ya ce masa ittaqillaha haythu ma kunta ittaqillaha haythu ma kunta ka ji tsoron Allah ka yi takawar Allah duk inda kake A sha a kowane hali a kowane yanayi a kuma kowane wuri domin in ka samu kanka inda kake ganin ba mai ganin ka to shi fa Allah yana ganin ka an ta'budu Allah ka annaka tara fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka ka bautawa Allah kamar kana ganin sa don ka kasance baka ganin sa to shi Allah ta'ala yana ganin ka ya zo cikin littafin tarihi cewa wata rana sai na umar radiyallahu anhu ya zo wucewa ta wani gida to ya riga ya gaji ya yi matukar gajiya sai ɗan tsaya yana hutawa sai ya ji kawai hira tsakanin wata mace da yarta matar tana cewa yar ɗebi ruwa ki ƙara cikin nono don ya auki sai ta ce mata mama ai amirul mu'mini na umar ya yi hudu ba ya ce kar a irin wannan abu ba kyau uwar ta ce mata ke na ce ki je ki ɗebi ruwa ki ƙara cikin nono don ya auki ta ce mata mama amirul mu'mini ya hana ya yi hudu ba ya yi wa'azi ya yi maganganu masu zafi akan wannan me yasa zan yi ta ce mata ke ki je ki ɗebi ruwa ki ƙara a nono wai shin ba umar ɗin amirul ne na ganin mu ne ai ba shi anan bai kuma sa abin da muka yi ba sai ta ce mata ya umma in kana amirul mu'minina la rana? fa inna rabba amirul mu'minina rana. idan shi amirul mu'minina umar baya ganin mu to ai ubangijin umar din yana ganin mu haka ne ko baka ba wannan yasa umar da ya ji haka hankalin shi ya tashi ya wuce kawai tafi da gari ya waye sai ya aiko yana neman matar da kuma yarta da suka je sai ya ce ma matar na ji hirar da kai da dare amma don Allah wannan yar ke tana da miji ta ce babu ya ce to ina neman wa ɗana aurenta saboda haka aka aure ta da haka aure ta ta haifi ya aka sanya mata suna laila wannan yar ita ce ita kuma ta haifi umar dan abdulaziz wanda aka ce ba a taba samun shugaba mai adalcinsa ba tun bayan sahabbai ba a samu mai adalcinsa ba har yau ai dama abin sulsula ne salsala ce abin in ka je gidan wobi ka auro to ka auro musifa kuma jira zai ga 'yan mata ga sunan gansa sama gan sama ba wanda ma ke kula su don mene saboda ba ta kama kanta ba don mene saboda ba ta kawa don mene saboda ba ta san mutuncin kanta ba ka je ka auro hantsin bantsin me zai faru a ƙarshe nadama don haka ana bauta wa Allah a ji tsoronsa a kowane yanayi a kowane hali a kuma ko'ina duk da cewa ba a ganin Allah amma shi Allah yana ganin ka allazi yaraka hina taqum wa taqallubuka fi sajidin Allah yana ganin ka aiki. shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga cikin mutane bakwai waɗanda Allah zai sa su a ƙarƙashin inuwar al'arshi a ranar da babu wata inuwa sai ta al'arshi din babu wata inuwa sai ta al'arshi ɗin akwai mutumin da wata mace mai dukiya kyakkyawa mai matsayi ta neme zana da ita daga shi kuma sai ita ba kowa ga ta da kudi ga ta da kyawu ga ta da babban matsayi kuma gidan ma nata ta ce masa bismillah in ce mata a'a ni ina jin tsoron Allah ai wannan ba karama yake ba domin ko ne ya kwadayin kudinta ya zana da ita ta bashi kudi ko ba ka ba ko kuma ya kwadayin kyawunta ya ce tunda dai mace ce dai ya kamata ya santa ko kuma ya kwaɗayin matsayinta kira ta sa a bashi ko da kansila ne in kamar irin wannan zamanin ne ko ma a bayi ciyaman ko kwamishina. amma duk da haka kuma da shi kadai ne daga shi sai ita ba kowa amma duk da haka ya a inni laha. ina tsoron Allah da zan yi ba amma labari ya zo mani in ya tabbata ya inganta cewa a garin nan dogarawa a nan garin wai an samu mata take amfani da yarta ta yi zina ta je ta ciyo bashin mutane ta ɗauko magana in an zo an matsa mata ce ga 'yata nan je ka farke bashinka in ma 'yan ba ce mata ba za ta fito da kanta in ta jana tun da uwar ta riga ta koya mata sai ta ce wai menene ce a aka zane ya zo min taso akan bashin da bai kai ya kawo ba mama shiga gida kyale shi kawai saboda haka yi ta jani da zance ta ja shi da hira a nan garin a nan garin ba wani gari ba a dogarawa dogarawar ma ta sabon garin zaria ba dogara kano ba a dogara wannan duk da cewa suna na akwai dogara amma dai a dogara a dogara a nan garin to ina tsoron Allah nan ma'azu dan jabal radiyallahu anhu ardahu sahabi babba ya ce yunada yawmal qiyama aina almuttaqun fayaqumuna fi kanfin min arrahman la yahtajibu minhum wa la yastatir qalu lahu man almuttaquna qala qaumun ittaqu shirka wa ibadatar al wa akhlasu lillahi bil ibada Mu'adh dan Jabal wata magana haka sai aka tambaye shi Ya ce a ranar kiyama za a yi kira ina masu takawa za su miƙe a cikin tsari da kariya na Allah za su ga Allah Allah ba zai ɓuye gare su ba ba zai ɓuye musu ba za su gan shi ɓalo-ɓalo sai aka tambi masu ɗan jabal su wane ne masu takawa sai ya ce kawo ta taɓa shirka wa ibadatar ausani su ne waɗanda suka kiyayi suka nisanci suka kare kansu daga yin shirka da kuma bautan gumaka wa akhlasu lillahi bil ibada kuma suka tsarkake Allah da bauta ya zama duk bautar za su yi wa Allah dan shi suke yi ba dan a yabe su ba ba dan a ce sun iya ba ba dan a ba su wani abu ba haka na alhassan albasari ya ce alhassan albasari almuttaquna ittaqaw ma harrama alaihi ma hurrima alaihi wa addu mafturida alaihi masu takawa sune waɗanda suka nisanci abin da aka haramta musu kuma suka aikata abin da aka wajabta musu ashe in dai kina so ki zama cikin masu takawa to kina da bukatar ki yi abinda Allah ya wajabta maki ki kuma bar ki nisanci abinda Allah ya haramta maki Umar dan Abdul Aziz wannan da muka ishara da shi wanda ake masa lakabi da khamisul khulafa halifa na biyar saboda yawan adalcin sa tabi'i ne ba sahabi ba rahimahullahu tabaraka wa ta'ala jikan Umar kenan dan Khattab wanda muka ba da labarin abin da ya faru tsakanin Umar da kakansa da ko mahaifiyar kakansa yana cewa laisa takawallah bi siyamin nahari wala bi qiyamil layli wa takhalif fi ma bayna zalika walakin takawallah tarku ma harrama Allah wa ada'u ma iftarada Allah faman ruzika ba'da zalika khairan fa huwa khairun ila khairin Umar da Abdul Aziz yace tsoron Allah ba kawai yana cikin yin sallah ne da rana wato yin azumi da rana azumin nafila da rana da kuma tsayuwan dare ba kawai don kayi kyamun laili ba nan da tsoron Allah yake ba ba nan da kaɗai tsoron Allah ba ya ce abin yin tsoron Allah ya kunsa abin takawa ta Allah ta kunsa ne barin abin da Allah ya haramta da aikata abin da Allah ya farlanta to idan Allah ya azurta ka kuma da yin waɗansu ayyuka na lada na nafila bayan wannan to wannan alkhairi ne ka ƙara wa kanka zuwa ga alkhairi ashe kenan asali dai kamar da malamai suke cewa shi ne tsoron Allah ya ƙunshi kunshi wacce nabu na wahihi yin abinda Allah ya umarni da kuma nisantar da Allah ya hana to wannan shi ake kira ta takawa kuma babu wani abu da ya kai wannan a rayuwa bawa takawa na da matsayi mai girma a cikin musulunci kuma a bace mai matuƙar muhimmanci kun ga dai tun da farko dai kalmar shahada kanta gaba daya la ilaha illallah to Allah ta'ala ya kira ta da kalmatu taqwa an kira ta da kalmar taqwa kamar da yazo cikin suratul fath sura ta 48 aya ta 26 in ja'ala allazina kafaru fi qulubihim al-hamiyata hamiyatal jahiliyah فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما أنا هنا الله تعالى يقول وألزمهم كلمة التقوى كلمة التقوى دكا ما لمن تفسيري سنتبع كم abinda ta kunsa shine la ilaha illallah saboda haka hatta kalmar shahada bangaren ta na farko wato la ilaha illallah dan kalmar shahada bangare biyu bangaren farko la ilaha illallah bangare na biyu muhammadu rasulullah to bangaren farko na kalmar shahada qur'ani ya kira ta da suna taqwa ashe dai taqwa babbar abaci ba zan fasara ayar ba saboda yanayin lokaci da yawa daga ayoyin da zan kawo ba zan fasara su ba amma dai zan na ba zan burka ba da adoration su a sura ta kaza lamba suran ma kaza kuma aya ta kaza wanda ke bukata ta rubuta in ta jefa samu tarjama mala abubakar gumi ta duba ta gama anan saboda yanayin lokaci don mu samu mu kammala akan lokaci bayan haka Allah ta baraka wata ala ya umarci bayansa gaba ɗaya da yin takawa kuma ya umarci muminai da yin takawa a keɓe gaba ɗaya bayan Allah an ce su ji tsoron Allah sannan muminai kuma an ware su ɗoriya akan wancan na gama garin aka ce ko muminai ku ji tsoron Allah duk da cewa na ce ba zan fasara ayoyin ba amma in ga ayar gajeruwa ce zan iya fasara ta a gurguje a cikin suratun Nahal sura ta sha shida aya ta biyu Allah ta'ala ya ce ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون أنا أشاهد الله تعالى يا تبتد ينا سوكر دا ملائكو wato yana saukar da mala'ika mala'ika jibrilu yana zuwa da umarnin Allah ga manzan Allah sallallahu Alaihi wa sallama sannan mala'iku ma suna zuwa wa bayan Allah daban-daban daga cikin manzanni kenan da irin wannan umarni ɗin duk da cewa wahayi gaba ɗaya, na littafi ana an taƙaita shi ne ta hanyar mala'ika jibril amma akwai mala'iku da dama da Allah ya aiko su wajen waɗansu manzannin ko annabawa wato wajen waɗansu manzannin da waɗansu abubuwa ɗin na bayanai daga Allah ta'ala misali kamar tattaunawa annabi Musa da mala'ikan mutuwa an sami irin wannan kamar tattaunawar annabi Ibrahim da mala'ikun da suka zo wurinsa duk wannan an samu to Allah ta'ala ya bayyana a wannan ayar cewa yana saukar da mala'ika jibrilu da umarni ga wanda ya so daga cikin bayansa umarnin gaba ɗaya abinda ya ƙunsa shine an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun akan su yi gargadi su waɗannan manzanni ko waɗannan bayan Allah ɗin da Allah ya so ya saukar da mala'ika ya yi masu wahayi manzanni kenan akan cewa su yi wa'azi su yi gargadin cewa ba ba wanda ya kamata abota da cancanta sai Allah don haka fattaqun ku ji tsoro na kun ga nan kowa an bashi umarni da me je ji tsoron Allah a cikin suratul mu'minun sura ta 23 aya ta 52 Allah ta'ala ce wa anna hadhihi wa inna hadhihi inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fattaqun wannan al'umma ta ku al'umma ce daya asalin ku guda daya ne daga Adamu ne da Hawwa don haka kuma ni ne ubangijin ku gaba daya fattaqun ku ji tsoro na kun ga anan Allah ya umarni da a ji tsoron shi haka ya zo cikin suratul zumar sura 39 aya ta 16 Allah ta'ala ce zalika yukhawifu Allahu bihi ibada ya ibadi fattaqun anan wurin Allah ya ce ya ku bayina ku ji tsoro na ma'ana a kiyaye dokokin Allah kar a sabawa Allah tabaraka ta'ala a cikin suratul nisa sura ta hudu ta daya Allah ta'ala ya ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kaseeran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا أنا أقول Allah ya yi umarni gaba yi gaba ɗaya mutane kakaf kowa da kuwa maza da mata manya da yara akan cewa a duk tsoron shi shi ubangiji wanda shi ne ya halice mu gaba ɗaya daga rai guda ɗaya wani ne ran guda ɗaya adamu ya halitta wa adamu abokiyar zama daga gare wace ce hawa'u sa'annan daga adamun da hawa aka yada maza da mata dewa ga munan duka kuma haka za a ci gaba har sai lokacin da kiyama ta zo Allah ya ce lalle ne wattaqullaha allazi tasaa'alu nabiyyi wal arhama idan al'amari ya faru ba ku kan je ne ku roƙa a baku da sunan Allah ba don Allah ku bani kaza ko baka ba Allah ya ce to wannan da kuke cewa don shi a baku to ku ji tsoron shi menene muka ce ma'anar tsoron Allah shine yin abinda Allah ya ce da kuma barin abinda Allah ya hana a cikin suratu ali imran sura ta uku aya ta ɗari da biyu, Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal na amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antun musulmon, ya ku masu imani ku ji tsoron Allah ku yi takawar Allah yadda ya kamata kuma kar ku kuskura ku mutu face kuna masu miƙa wuya ga Allah kuna masu sallamawa gare shi kuna masu imani da shi mun kawo fasaran abdullahi dan mas'ud cewa abin da ake nufi da ittaqullaha haqqa tuqatihi shine aiwa Allah da'a kar a saba mishi ai ambace shi kar a manta da shi a gode masa kar a yi masa mutunci a cikin suratul ahzab sura ta 33 aya ta 70 Allah ta'ala ya ce ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida ya ku waɗanda suka yi imani ku ji tsoron Allah kuma ku faɗi magana ta gaskiya kara yi ƙarya ƙarya ba kyau domin ƙarya na shiryawa zuwa ga fadirci fadirci na kaiwa zuwa ga wuta kuma mutum ba zai kushe ba yana yin ƙarya ya mai da ƙarya sana'a komai sai an haɗa da gishiri sai an yi zuki ta mallau face an kai lokacin za a rubuta sunan shi a cikin makareta a wajen Allah sai a rubuta sunan shi kai wani ba to wanda aka rubuta sunan shi a wajen Allah a matsayin makarici ai kuma abiya ya lalace mishi haka nan a suratul tauba sura ta tara aya ta 119 Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin ya ku waɗanda suka yi imani ku ji tsoron Allah kuma ku zamanto daga cikin masu gaskiya a suratul hashari sura ta hamsin da tara aya ta goma sha takwas Allah ta'ala ya ce ya ayyu hallabi na amanu ta kullaha wantan zurnafsun ma kaddamat ligadin wata kullaha ya kunda suka yi imani ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokinsa ku bi umarni ku nisanci hannunsa wantan zurnafsun ma kaddamat ligadin kowane rai ya duba ya game ya gabatar na guziri na tattali da kintsi domin gobe kiyama wattaqullaha Allah ce kai ku faji tsoron Allah ku faji tsoron Allah dan mene saboda azabar Allah tana da tsanani wa yawma idin la yu'azzibu azabahu ahadun wa la yuzibu wasaqahu ahadun sannan ni'imar Allah tana da yawa ni'imar Allah tana da yawa domin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce Allah ta'ala ya tanadar wa bayansa a cikin aljanna Abin da idanuwa ba su taba gani ba kunnuwa ba su taba ji ba zuciya ma ba taba rayawa ba to inda ana son wannan ni'imar ba a wa Allah ba ba kuma za a ji tsoron shi abi abin da yake so ba in dai ana tsoron wannan azaba da yace ba mai irin ta gaba daya to ba a ji tsoron shi kuma a kiyaye dokokinsa ba in kun ga mutum bai ji ba to sa ya lalace Allah ya tsare Ta takawa ita ce wasiyar da Allah ya yi ga bayansa na farko da kuma bayansa na ƙarshe domin kuwa a cikin suratun nisa'i sura ta hudu a ɗari talatin da ɗaya Allah ta'ala ya ce wa laqad wasayna allazina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullaha mun yi bayanin wannan ayar a can baya ba sai mun maita ba dukkan manzannin Allah gaba ɗayan su sun yi wa mutanensu wasiki da yin takawa babu wani manzo da bai gaya wa mutanensa cewa su tsoron Allah ba misali a cikin suratu shu'ara sura ta 26 a aya ta 106 Allah ya ba mu labarin annabi nuhu ya ce wa mutanen su ji tsoron Allah kamar yadda Allah ce idh qala lahum akhukum nuhun ala tattaqun huduma a aya ta 124 Allah ya ce mana idh qala lahum akhukum hudun ala tattaqun a aya ta 142 Allah ta'ala ya ba mu labarin annabi annabi salihu Allah ta'ala ya ce shi ma haka ya ce masu iya tsara lahum akhuhum salihun ala tattaqun sannan aya ta 161 Allah tabaraka wa ta'ala ya ce mana ko ya ba mu labari aya ta 161 cewa annabi shu'aibu ai wato annabi lut shi ma ya ce wa mutanansa su tsoron Allah Allah ya ce iya lahum akhuhum lutun ala tattaqun sa'annan a aya ta 177 daidai cikin suratul shu'ara din annabi shu'aibu shi ma ya ga mutanansa kamar yadda Allah ta'ala ce iz qala lahum shu'aibun ala tattaqun kenan kowane manzo abin da yake ga mutanansa ala tattaqun yanzu ba za ku tsoron Allah ba Allah ya halicce ku ya yi muku ni'imomi ya raya ku ya wadata ku ya azurta ku ya ba ku lafiya ya ba ku kwanciyar hankali amma ku saba sai wa Allah ki saba wa Allah kina ji kina gani da gangan Allah ya hana ke ki wato Allah baka isa ba ko ko kuma gashi nayi ai abin da za a yi da ni ko anya wannan imani zai hukunta haka imani zai hukunta haka a cikin suratul ankabut sura ta 29 aya ta 16 Allah ya ba mu labarin annabi Ibrahim shi ma ga mutanen su tsoron Allah Allah ya ce wa Ibrahim إذ قال لقومه اعبدوا الله zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun haka nan Ibrahim yayin da ya ce wa mutanansa ku bautawa Allah ku ji tsoron sa ku yi masa takawa wannan shine mafi alkhairi gare ku in kun kasance kun sanna manzon Allah Muhammad dan Abdullahi farin jakada sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance yana yi wa sahabbansa wasici da yin takawa kuma yana buɗe mafi yawan hudubobinsa da maganar da ke nuna cewa lallai ne bawa ya ji tsoron Allah misali Anas dan Malik ya ce wani mutum ya zo wajen Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce masa in ya rasulullahi inni uridu safaran fazawijni ya manzan Allah zan yi tafiya ka bani guzuri ka bani guzuri ba mun yi bayani in za ta tafiya na samun guzuri ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce masa zawwadaka Allahu taqwa Allah ya baka tsoron shi Allah ya maka guzurin tsoron shi mutumin ya ƙara cewa zidni ƙara mani to sai manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya ce masa wa gafara zambaka kuma Allah ya gafarta ma zunubanka qala sai mutumin ya ce zidni ya manzan Allah ka kara mani bi abi anta wa ummi da uwata da ubana zama fansa a gare ka sai annabi sallallahu alaihi wasallama ce wa yassara laka alkhaira haythu ma kunta kuma Allah ya yassare maka ya sauƙaƙe maka alkhairi duk inda kake dan Allah akwai abin da za a bawa da ya wuce wannan Allah ya baka tsoron sa Allah ya gafarta zunubanka Allah ya sauwake ya yassare maka ya sauƙaƙe maka alkhairi duk inda kake kai ina ma dani ne aka yi wannan ina ma dani ne ko da ko ni kadai ne a cikin taron nan a ba na so kai na bane amma ana abu ana fara da kai ne kafin wani amma ba hasada muke wannan sahabi ba mu ma Allah ya bamu wannan abin na annabi sallallahu alaihi wasallam gaba daya duk wannan addu'an Allah ya sa mu ma mun shiga cikin ta wannan hadisi al-Imam Tirmidhi ya rawaito kuma Sheikh Muhammad Nasir Albani ya bayyana cewa hadisi ne hasan haka na hadisi ya zo daga Samura dan Jundab Allah ya kara masa yadda daga annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce al-hasabul mal wal karamu taqwa in ana maganan kima a cikin mutane ai da mutane to dukiya sai ga ita ce take ba da kima idan ana maganan mutunci ko da matsayi da karamci a wajen Allah to ana maganan tsoron Allah ne kenan a duniya ko kuna ganin wane babba ne sauya dukiya amma a wajen Allah mai tsoron sa ne babba wannan hadisi imam Tirmidhi ya rawaito kuma Sheikh albani ya sahaha shi a cikin sahihu a sunan Tirmidhi wannan ya sa don magabatanmu salaf su nuna mana muhimmancin tsoron Allah kiyaye dokokin Allah ba su kushe ba suna yi wa juna wasicci da yin tsoron Allah mu dama namu duk abin da muka yi magana sai mun ce magabatanmu kuma ga abin suka ce domin mun imani addinin nan ba a gane shi sai ta hanyar karanta ƙur'ani da ingantacciyar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bisa fahimtar magabata na kwarai wanda bai ce ba ruwan shi da magabata to ya kama kafar wana ko shakka babu ya bata bata mabayyaniya to magabata sun kasance suna wa juna wasiti da tsoron Allah misali na Abubakar radiyallahu anhu ya kasance a cikin ba sai kan ce amma ba'adu fa inni usikum bi taqwallah wa an tafnu ala wa an tufnu alayhi bima huwa ala bima ina muku wasicci da tsoron Allah kuma ku yabi Allah bisa abin da ya dace a yabe shi ko kuma kamar yadda ya dace a yabe shi hakanan an samu cewa Umar dan Khattabu radiyallahu anhu ya rubuta wa ɗansa Abdullahi wasiƙa yace masa amma ba'adu fa inni usika bi taqwallahi azza wa jalla fa inna man ittaqahu wa qahu wa man aqrabahu ajzahu wa man shakarahu zadahu faj'al taqwa nasba aynayka wa jala'a qalbika yace masa bayan haka ina yin maka wasiti da tsoron Allah mabuwaye da daukaka domin wanda bai ji tsoron Allah to Allah zai tsare shi daga dukkan sharri wanda duk ba Allah rance ya taimakawa addinin Allah Allah zai saka mashi da ribanya ribanya na lada wanda duk ya gode wa Allah akan nemominsa to Allah zai kara mashi don haka ka sa kawa tsoron Allah ya zama shi ne a gaban idanka kana kallon tsoron Allah ko yaushe ya zama shi ne abinda zuciyarka za ta natsu ta samu waraka ta samu yayewar bakin ciki in dai wani abu ya same ka na bakin ciki ka ji tsoron Allah sai ya bakin cikin ka sai ya yayi gaba daya haka nan yazo Ali dan Abi Talib radiyallahu anhu ya sa wani mutum a matsayin jagora na wata ƴar runduna ta yaki sai ya ce masa ka bi taqwallahi allazi la budda laka min liqa'ihi wala man hiyu laka dunahu wala man halaka dunahu wa huwa yamliku dunya wal akhirah yace ina maka wasici ya kai bawon Allah da tsoron Allah wanda ba makawa sai ka hadu da shi ranar kiyama kuma babu inda zaka kai karshen zancen ko karshen lamarin ka sai zuwa gare shi ba inda zaka tafi shi can gurin sa kana mutuwa dama sai wajen Allah kuma wanda shi ne ya mallaki duniya da lahira haka nan ya zo cewa umar dan abdulaziz ya rubuta takarda yana cewa ga wani mutum usika bi taqwallahi azza wa jalla allazi la yaqbalu ghayraha wa la yarhamu illa ahliha wa la yusibu illa alaiha فإن الواعظين بها كثير والآملين بها قليل جعلنا الله وإياك من Umar ɗan بن عبد العزيز يجي ina maka wasiyaci da jin tsoron Allah wanda shi Allah baya karban aiki daga kowa sai mai tsoronsa ba kuma ya jin tausayin kowa bai jin kan kowa sai mai takawa kuma baya saka kowa akan aikinsa sai wanda tsoronsa wajen aikata aiki yace domin duniyar ta zo yanzu masu wa'azi akan aji tsoron Allah suna da yawa amma masu aiki da tsoron Allah yan kadan ne masu yawan wa'azi akan aji tsoron Allah suna da yawa amma masu tsoron Allah yan kadan ne ya ce Allah ya sa ni ni da kai daga cikin masu tsoronsa Allah ya sa mu cikin masu tsoronsa to ta kawa tana da fa'idodi da yawa in dai zama mutum na jin tsoron Allah to akwai fa'idodi da dama da zai samu zan kawo mana fa'idojin a gurguje saboda na ga lokaci ya yi nisa kwarai kuma yana so tsaya nan da minti goma insha Allah fa'idar farko ta kawa in dai mutum yana jin tsoron Allah to tun a nan duniya an mashi bushara cewa a duniya yana da alheri a lahira ma yana da alheri domin kuwa a cikin suratu yunus sura ta goma a ta uku zuwa hudu. Allah ta'ala ya ce na amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah in dai ka ji tsoron Allah a duniya da lahira Allah ya yi maka bushara da alheri Allah ya ba mu wannan bushara ya ƙara mana ita ya samu amfana da gare ta bayan wannan mai jin tsoron Allah mai takawa tabbas zai samu rahamar Allah a duniya da lahira akwai rahamar Allah ga masu takawa a duniya da lahira domin a cikin suratul a'raf sura ta hamsin da shida, Allah ta'ala ce waqtul lana fi hadhihi dunya hasana wa fil akhirah inna wudna ilayk qala azabi usibu bihi man asha wa rahmati wasi'at kull shay فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم ayatina يؤمنون a wannan ayar Allah ya nuna cewa rahamarsa tabbas ce garanti ne tabbatacciya ce akan waɗanda suke jin tsoronsa suke kiyaye dokokinsa tsoron Allah na daga dalilan samun taimako da samun nasara akan abokan gaba kuma yana daga dalilai ko tana daga dalilai na kubuta daga sharrin makiya in dai ana tsoron Allah to za a kubuta daga sharrin makiya za kuma a samu nasara da taimako daga Allah akan abokan gaba domin a cikin suratul nahl sura ta 16 aya ta 128 Allah ta'ala ce inna allaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinuna Allah yana tare da masu tsoronsa kuma yana tare da masu kyautatawa kuma Allah ta'ala ya ce wa'lamu anna allaha ma'al muttaqin ku sani Allah yana tare da masu tsoronsa kamar yadda yazo cikin suratul tauba sura ta 9 aya 36 haka nan Allah ta'ala ya ce bala wa in tasbiru wa tattaqu la yadurukum kaiduhum shay'a kafin bala'i wa in tasbiru wa tattaqu la yadurukum kaiduhum shay'a in dai kuka ji tsoron Allah kuka yi hakuri kuka ji tsoron Allah to makircin abokan gaba ba zai cutar da ku ba haka yazo cikin surata ali imran sura ta 3 ayat 120 a ayat 125 a surata ali imran din Allah ta'ala ya ce bala in tasbiru wa tattaku wa tukun min fawrihim hadha yumdidukum rabbukum bi khamsati alafin min mala'ikati musawwimin wa ma ja'allahu Allah illa bushra lakum wal tatma'inna bihi qulubukum Allah a wannan ayar ita ma yayi magana mai tsawo game da yaki da aka gwabza tsakanin kafirai da musulmi ya kuma ba musulmi alkawari cewa in dai suka yi hakuri suka jure wa yaki suka kuma ji tsoron sa suka bi umarni suka nisanci hannunsa Allah ta'ala ya masa alkawarin cewa lalle zai taimake da nasara akan abokan gabansu bayan wannan masu tsoron Allah suna dacewa da samun ilimi mai amfani kuma cikin sauki in dai kina so ilimin ke amfane ki in dai kina so ilimin ke zama mai amfani to ki ji tsoron Allah ki kiyaye sabawa Allah ki nisanci saɓon Allah ki abin da Allah ya wajabta maki. domin Allah ta'ala a suratul bakara sura ta biyu aya ta 282 ya ce wattaqullaha wa yu'allimukumullah kuma ku ji tsoron Allah Allah zai ba ku ilimi mai amfani kuma ku same cikin sauki bayan wannan wanda suke jin tsoron Allah za su samu kaiwa ga shari'a kuma Allah zai ba su ma'auni da za su bambanta tsakanin gaskiya da ƙarya duk yadda makaryaci ya tsara ƙaryarsa ya yaudara ko da da sunan addini ko malinta ce to ko shakka babu in dai mutum na tsoron Allah Allah zai bashi ma'auni sai ya gane wannan din dukka makami ne ƙarya ce ba gaskiya ba Allah ta'ala a cikin suratul anfali sura ta 8 aya ta 29 ya ce in tattaqullaha yaj'al lakum furqana in dai kun ji tsoron Allah Allah zai samu ku ma'aunin rabewa tsakanin gaskiya da ƙarya masu tsoron Allah suna samun kankarewar zunubai kuma suna samun lada mai girma a wajen Allah ta'ala zunubin ki za a kankare inda kin yi tsoron Allah kin yi biyayya ga Allah kin sabawa ko kuma kin nisanci abin da ya ce ya zama sako ne gare shi to za ki samu kankarewar zunubi kuma za ki samu lada mai yawa a cikin suratu talaq sura ta 65 aya ta 5 Allah ta'ala ya ce wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra wanda bai ji tsoron Allah Allah zai kankare mai zunubansa kuma ya ninninka masa ya girmama mashi ladansa haka nan ya zo cikin suratul ali imran sura ta uku ayat 172 Allah ya ce lil ladina asanu minhum wattaqu ajran azim lalle ne wanda suka kyautata kuma suka ji tsoron Allah daga cikin su suna da lada mai girma bayan wannan idan mutum ya ji tsoron Allah zai samu mafita cikin dukkan kunci da ya samu kansa duk kunci duk wahala sai kin samu mafita inda kin tsoron Allah sannan kuma zaki samu yalwa cikin arzikin ki ɗan kaɗan mai amfani domin kuwa Allah ta'ala ai cewa yayi wa man yattaqillaha yaj'al lahu makaraja wa yarzuqhu min haythu ya tafi wanda zai ji tsoron Allah Allah zai sa mashi mafita kuma ya azurta shi ta inda baya tsammani ya zo cikin suratul talaq sura ta biyar aya ta biyu zuwa ta uku. haka nan Allah ta'ala a cikin suratul arafi sura ta bakwai aya ta shida ya ce walau anna alal qura amanu wattaqu na alaihim barakatin minas sama'i wal ardi inda mutanen wani gari ko wani ƙauye ko ta alƙarya za su tsoron Allah su imani su tsoron Allah to da an buɗe masu albarkatu daga sama da ƙasa a saukar da ruwa mai amfani a fitar da tsare masu amfani masu tsoron Allah suna samun sauƙi da rashin wahala a cikin dukkan al'amuransu in dai kina tsoron Allah Allah zai samu ki sauƙi cikin lamurranki ba za ki sha wahala ba domin Allah a cikin suratul talaq sura ta 65 aya ta 4 ya ce waman ya ji allahu min amrihi yusra wanda dai bi tsoron Allah Allah zai sa mashi sauki a cikin al'amarinsa bayan wannan a cikin suratul layin, sura ta 92 aya ta 5 zuwa ta 7 Allah ya ce fa amma man aqwa wattaqa wa saddaqa bil husna fa saniyasiruhu lil yusra sai a sauƙaƙe wa mutum hanya mai sauƙi yadda zai yawaita ayyukan alkhairi ya yawaita bin Allah ya kuma nisan sabon Allah ta'ala yana daga fa'idodin takawa cewa duk wanda yake jin tsoron Allah yake santan saban Allah yake aikata umarnin Allah wannan zai zama dalilin samun kariya da tsari daga tsoro da kuma samun aminci daga bakin cikin duniya da lahira bakin ciki sai dai kiji ana yi domin Allah ta'ala ta ya bani adama In ma ya tiyannakum rusulun minkum kusuna alaikum ayati faman wa aslaha fala khawfun alaihim wala hum yahzanuna wanda da ya ji tsoron Allah ya kyautata ayyukansa to ba tsoro gare shi game da wuta sannan ba kuma zai bakin ciki ba a nan duniya da lahira Allah ya sa mu cikin waɗanda ba za su bakin ciki ba haka ya zo cikin suratul araf sura ta 7 ayat 35 da biyar idan ya zama kina tsoron Allah to tun a nan duniya Allah ya miki bishara za ki samu gafara akwai wanda yake kin gafaran Allah to takawa na kai mutum ga samun gafara domin Allah ta'ala ya ce wa in tuslihu wa tattaqu fa inna Allah ghafurur rahim fa inna kana ghafurur rahima in kuka kyautata lamurra kuka gyara kuma kuka ji tsoron Allah to lalle Allah ya kasance mai gafara ko mai jinkai game da cikin suratul nisa sura ta 4 aya ta 129 idan kin ji tsoron Allah zaki kubuta daga azabar Allah kuma zaki kubuta daga ukuba ta wuta a lahira sai dai ki ji labari amma ke ba za ki shiga ba Allah ya sa mu cikin waɗannan a cikin suratul maryam sura ta 19 aya ta 72 Allah ta'ala ya ce summa nunajjil ladina taqaw wa nadharu zalimin fiha jifiya ashe kenan in dai an ji tsoron Allah an kiyaye dokokinsa za a tsira a kubuta daga shiga wuta haka nan a suratul layl sura ta 92 ayat 171 Allah ta'ala ya ce wa sai jannabuha al atqa masu tsoron Allah za su nisanci wutar jahannama ba su ba ta Allah ya samu cikin su tsoron Allah na sa mutum ya dace da samun soyayya daga Allah wanda duk tsoron Allah to Allah yana son shi domin kuwa Allah ta'ala a cikin suratu Ali Imran sura ta uku ta saba'in da suratu Tauba sura ta da ta hudu da kuma aya ta bakwai Allah ta'ala ce inna Allah yuhibbul muttaqina lallai Allah yana son masu tsoron sa in Allah yana son ka kowa baki ka a duniya mai ka cutu da shi ka cutu da ne? idan ko Allah baya son ka in duk duniya an tara na son ka mai ka amfani da shi idan mutum ya ji tsoron Allah zai kai ga samun babban rabo a lahira babban rabo a lahira domin a suratul bakara sura ta biyu a 189 Allah ta'ala ce wata kullaha la'allakum tuflihuna kuma ku ji tsoron Allah ko kwa samun babban rabo Allah ya sada mu da babban rabo mai tsoron Allah na samun cikakken ladan ayyukansa ko ba za a tauye masa komai ba daga cikin ladan da za a bashi domin ya zo cikin suratu yusuf sura ta sha biyu aya ta tasa'in Allah ta'ala ce innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muslimina wanda ya ji tsoron Allah ya kuma yi hakuri to ya sani lalle Allah baya tauye ladan masu kyautata ayyukansu Allah ya samu cikin masu kyautata ayyuka masu tsoron Allah suna dacewa da samun a karɓi ayyukansu a wajen Allah dama Allah bai karɓi aiki sai wanda aka yi ana mai tsoron shi Allah ta'ala ce inna ma yataqabbalu Allahu al muttaqina a suratul ma'ida sura ta 5 aya ta 27 cewa Allah yana karɓan aiki ne kawai daga masu tsoron shi idan mutum ya ji tsoron Allah zai rabauta da aljanna domin kuwa Allah ta baraka wata ala a cikin suratu zariyat sura ta ɗaya aya ta sha biyar ya ce innal muttaqina fi jannatin wa uyun lalle masu kiyaye dokokin Allah masu tsoron shi na cikin aljanna wato fadamu na aljanna da kuma maraimari na ruwa wanda za su rika zuwa mutane na sha a cikin aljanna Allah ya samu sha da yawa masu tsoron Allah na samun aminci da kuma matsayi maɗaukaki duniya da lahira a suratul duhan sura ta 44 aya ta 51 Allah ta'ala ce innal muttaqina fi maqamin amin lalle masu tsoron Allah masu takawa na cikin wani matsayi babba kuma wanda yake amintacce idan mutum ya ji tsoron Allah zai samu ɗaukaka akan sauran bayan Allah duk yadda wani ya so ya ɗaukaka kanka inda kana jin tsoron Allah shi baya ji sai Allah ya ɗora kan shi. domin kuwa ya zo cikin suratul bakara sura ta biyu a ta ɗari biyu da goma sha biyu Allah ta'ala ya ce wallazi na taqaw yau mai qiyama masu tsoron Allah wanda suka tsoron Allah to su ke sama a ranar kiyama nau'o'in sakamako da kuma dacewa da ni'imomi mabambanta a cikin aljanna su ne sakamakon mutumin da ya ji tsoron Allah domin ya zo cikin suratun naba'i sura ta 78 aya ta 31 zuwa 34 Allah ta'ala ya ce inna lil muttaqina mafaza hada'ika wa anaba wa kawa'iba ataraba wa ka'san dihaqa nau'o'in ni'imomi da kuma ladaddaki masu yawan gaske idan mutum ya ji tsoron Allah zai samu kusanci ga Allah kuma zai haɗu da Allah a ranar kiyama lami lafiya ba tashin hankali a cikin suratul hujurat sura ta 49 aya ta 13 Allah ta'ala ya ce inna akramakum indallahi atqakum inna Allah alimun khabir haka na a cikin suratul qamar sura ta 54 aya ta 54 zuwa 55 Allah ta'ala ya ce innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir in dai mutum ji tsoron Allah to Allah zai gyara mashi ayyukansa sai aikinsa mara kyau ma sai ya zama mai kyau domin kuwa Allah ta'ala alƙawari yayi kuma ya hada mai da gafara Allah ta'ala ce ayyul ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yusli lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima a cikin suratul ahzab sura 33 aya ta 70 zuwa ta 71 idan mutum ya ji tsoron Allah zai samu babban rabo a duniya da lahira ya zo cikin suratul nur sura ta 24 aya ta biyu fadin Allah ta'ala wa man yuti Allah wa rasulahu wa yakhsha Allah wa yattaqi fa ulaika humul faizuna wanda bi Allah ya bi manzan Allah ya ji tsoron Allah ya kiyaye dokokinsa to waɗannan sune masu samun babban rabo Allah ya samu cikinsu idan kika ji tsoron Allah za ki samu kyakkyawan ƙarshe akwai wanda baya son kyakkyawan karshe ya zo cikin suratu hud sura ta 11 aya ta 49 Allah ta'ala ce fasbir innal aqibata lil muttaqina haka nan ya zo kuma a wasu ayoyin daban-daban masu magana akan wal aqibatu lit taqwa da sauransu idan kika ji tsoron Allah to Allah zai zama waliyinki Allah zai jibinci lamarinki ba zai bari ki wulakanta ba ba zai bari ki tozarta ba in dai kika ji tsoron Allah sa'annan in kika ji tsoron Allah to kin mallaki daya daga cikin manya-manyan siffofin waliyai ita walitan nan ba ko wannan yin bane walitan nan ba rubutawa ake a takarda a ce wani wali ne wani ba wali ba kowa nan wurin in ya ji tsoron Allah to wali ne wannan shine abin da Allah ya faɗi duk wanda ya ji tsoron Allah ya aikata ayyukan da Allah yake so ya bar abin da Allah ya hana to wali ne wanda duk ya ce ba wali bane to yayi ƙarya duk wanda ya ce wannan ba wali bane to yayi ƙarya ko da an ce wani wali ne wani wali ne walittan dai da Allah ya faɗi ya da ita shine a ji tsoronsa bayan an yi imani kuma abin umarninsa a nisanci hannunsa Allah tabaraka wa ta'ala a suratul jasiya sura ta 45 aya ta 19 ya ce wallahu waliyul muttaqin Allah shine majibincin masu tsoronsa haka nan a suratu yunus sura ta goma aya ta 62 zuwa 64 ya ce ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahum al-bushra fil hayati dunya wa fil la tabdila li kalimati la, zalika huwa al-fawz azim ashe kenan in dai an ji tsoron Allah akwai alkhairai da yawan gaske malamai sun bayyana fa'idodi wajen guda arba'in na takawa in dai aka ji tsoron Allah to za a kai ga samun alkhairai masu tarin yawa masu ɗimbin yawa irin waɗanda ko da za mu kwana a nan ba za mu iya karkare su duka ba daga ƙarshe wasu hanyoyi ne za mu bi mu kai ga samun takawa ɗin mun ji ma'anar takawa mun ji matsayin takawa mun ji muhimmancin takawa mun ji wasiyoyin ma magabata game ta kawa mun ji fa'idodin ta takawa to yaya za a yi mu kai ga samun ta kawa da me da me za mu yi a ce mu din nan mun samu ta kawa abu na farko shine mu nisanci shirka dole ne mu nisanci shirka in dai muna son mu samu ta kawa mu nisanci shirka kuma mu aikata wajibin da Allah ya dora mana bisa asasi na yi don Allah da kuma koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama domin Allah ta'ala a suratul bakara sura ta biyu aya ta ɗaya zuwa ta hudu ya ce alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون الشاهد أنا الله يتي قرآني قبعنا شريعة جمال صورنسا تسوى مال صورن سيبام لابارسو sun imani da abin da basu gani ba Allah basu ganshi ba suka yi imani basu ga mala'iku ba suka yi imani basu ga manzannin nan ba kamar mu yanzu duk ba mu ga kowa ɗaya daga cikin manzannin ba sai karantawar su mun yi imani ba mu ga kiyama ba mun imani ba mu ga wuta da aljanna ba mun imani da su duk dai waɗannan abubuwan gaba ɗaya an imani da su a babin gaibu kenan dole ta imani an nisanci shirka sannan kuma a yi abin da Allah ya wajabta sai ya ba da misali da sallah da zakka kenan dole ne ya zamanto mutum ya nisanci shirka ya kuma aikata wajibi ya nisanci saban Allah in dai yana so ya samu takawa hanya ta biyu ta samun takawa yawaita ibada in dai mutum yawaita bautar Allah to zai kai shi ga samun takawa bayan imani kenan domin Allah ta'ala ya ce ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum allazi khalaqakum na min qablikum la'allakum tattaqun a cikin suratul makara sura ta biyu aya ta 21 Allah ta'ala ce ya ku mutane ya ku mutane ku bauta wa Allah ubangijinku wanda shine ya halice ku kuma ya halici wanda suke kafin ku dan ku samu babbar rabo ko dan wato ku samu tsoron shi ashe kenan yawan bauta na kai mutum game da samun tsoron Allah In dai ana yawaita ibada sallan dare doriya ba kan wajibai muke magana bayan an yi wajibi to ayi sallah cikin dare kiyamul layli ayi fili amma mace ba ta nafila in dai mijinta na nan a gari bai tafiya ba sai da izininsa in dai matar aure ce sa'annan kuma a yawaita ayyukan alkhairi sadaka kyauta da sauran abubuwa na lada waɗannan ayyukan lada ɗin za su kai mutum ga samun takawa abu na uku da ke sa ko hanya ta uku ta samun takawa ita ce ɗabbaka, tabbatar da zartar da dokokin Allah da suka shafi haddi in Allah ya ce wanda ya kaza a mai kaza to yin wannan abin na sa a kai ga samun tsoron Allah domin a cikin al bakara sura ta biyu a 179 Allah ta'ala ya ce waye walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaquna game da kisasi in ka kashe a kashe ka inda da gangar ne da Allah ya wajabta yayi haka ne domin ku samu damar rayuwa ta yadda wani ba zai zo kashe wanda gangar haka kawai ba ya kuma abota hankula ko kwa kai ga samun takawa ashe kenan yin kisasi zai taimaka wajen samun takawa hanya ta hudu da za ta kai mutum ga yin takawa shine mutum ya aikata rukunan musulunci da rukunan imani kuma ya yi ado da kyawawan ɗabi'u in dai mutum na da kyawawan ɗabi'u to ko shakka babu hakan zai kai shi ga samun takawa domin kuwa Allah ta'ala a suratul bakara sura ta 277 ya ce laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعديم إذا عاهدوا والصابرين في البعثاء والضراء وهين البعث أولئك الذين صدقوا wa ulaika humul muttaquna Allah a ƙarshe zai ce wa ulaika humul muttaquna wanda suka yi wannan imanin suka tsaye da rukunan musulunci suka kyauta ɗabi'unsu suka yi mu'amala kyawawa to wannan su ne masu tsoron Allah ashe kenan yin imani da tsaye da rukunan musulunci da na imanin da kuma kyautata ayyukanka da mu'amala da yin ado da kyawawan ɗabi'u da halayi na gari zai kai mutum ga samun takawa sai hanya ta biyar da za ta kai mu ga samun takawa yin azumin farilla da ma na nafila domin Allah ta'ala ya ce ya ayu allazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaquha an wajabta azumi ne domin a samu tsoron Allah kamar yadda yazo cikin suratul bakara sura ta biyu aya ta 183 hanya ta shida da za ta kai mutum ga samun takawa ita ce girmama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a girmama manzan Allah tsira da amincin Allah sun tabbata gare shi ta yaya za a girmama manzan Allah karantar wasu abita ce a yi a yi. Abinda ya ce a bari a bari wannan shi shine ake kira girmama manzan Allah domin in ba wannan hanyar ba duk wata hanya zai zama kama kame kama kame kawai zai zama domin kuwa Allah ta baraka wata ala ya ce innal ladina yakubuna aswatahum inda rasulillahi ulaika alladhina imtahana Allahu qulubahum littaqwa a cikin suratul hujurat sura ta 49 a can baya na ce 59 49 ne aya uku Allah ta'ala ya gaya wa muminai cewa in wato ya bada labari game da ɗabi'un wasu a wajen manzan Allah sallallahu alaihi Allah ya ce waɗanda ke sassautar da muryarsu a gaban manzan Allah to waɗannan su ne Allah ya jarabi zukatansu da tsoronsa ma'ana su ne waɗanda Allah ya sa tsoronsa a cikin zukatansu kenan in dai ana maganan girma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne to ana nufin a faɗe shi da mutunci a faɗe shi ta hanyar mutunta a kira sunan shi da mutuntawa a mai salati a bi umarninsa a bi hannunsa a yi koyi da shi a girmama hadisansa a girmama duk abinda da manzan Allah ya girmama a kuma kaskanta abin da manzan Allah ya kaskanta amma kana girma manzan Allah ta hanyar bida zai yi kana bida kuma ka girma manzan Allah manzan Allah ya yi dama a wajen ayyukan su kai kai hagu an girma manzan Allah manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abu kaza ba ka ce da kyau an girma manzan Allah manzan Allah ya ce abu kaza ne daidai kai ka ce ba daidai bane an girma manzan Allah manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya karantar da mata ya kuma ce mata su karatu kai kuma ce karantun mata dinnan nan ba kyau an gina manzan Allah ashe girmama manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na cikin yi wa manzan Allah da'a da yin masa biyayya da koyi da shi da mai da shi abin koyi da fifita shi akan kowa da komai da san sa fiye da kowa da komai da ambatan sa fiye da kowa da komai in ban da Allah da kuma jin cewa za a iya sadaukar da rai don kare matsayin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama girma manzan Allah na cikin girman matan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ran da aka yi ka wulaƙanta manzan Allah ran da aka ce ka wulakanta matan manzan Allah ka girma manzan Allah ran da aka ce manzan Allah ya girma sahabansa, ya ce a girma sahabbai kai kuma sai ka wulaƙanta su ka girma manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama saboda haka girma manzan Allah na daga cikin abin da ke kawo takawa hanya ta bakwai ta samun takawa girmama abubuwan da Allah ya girmama duk abin da Allah ya girmama shi kai ma in ka girmama wannan abin to za ka kai ga samun taƙawa. domin Allah baraka wa ta'ala ya ce zalika wa manyan azim? sha'airar layi fa innaha min taqwal qulub wanda duk ke girmama abubuwan da Allah ya girmama to wannan na kaiwa ga samun taƙawa a zuciya misali yana daga abin da Allah ya girmama hijabin mata ko ba haka ba domin Allah ne umarni da shi idan aka waye gari wani ya wulakanta ijabi to ko shakka babu bai girmama abin da Allah ya girmama ba sa'an nan tun da an girmama hijabi sai kuma ki sa hijabi ki je ki banna ki sata ki zina ki saba wa Allah to an girmama abin da Allah ya girmama wanda ba a girmama abin da Allah ta'ala ya girmama ba hanya ta takwas ta samu ta takawa shine yin adalci a komai za a yi adalci ai adalci shine aje kowane abu a inda yake babu son kai ba son zuciya babu ganin dama babu in yadda musu a cikin suratul ma'ida sura ta biyar aya ta takwas Allah ya ce aidilu huwa aqrabul taqwa ku yi adalci wannan shine yafi kusa da ku samu tsoron Allah a can baya mun yi ishara da girmama abubuwan da Allah ya girmama mun kawo ayar zalika wa man yu'azzim Allah fa innaha min taqwal qulub a suratul hajji sura ta 22 aya ta 32 sai abu na tara wanda ke kai wa mutum samun tsoron Allah abu na tara da ke ba mutum tsoron Allah shine yin afuwa da rangwami ai maka laifi kai afuwa kai rangwami an maka laifin da gaske an saba maka amma ka yafi kai rangwame kai yafiya to wannan abu yana kai mutum ga samun tsoronsa wato samun tsoron Allah ta'ala domin kuwa Allah tabaraka wa ta'ala a suratul bakara sura ta biyu aya ta bakwai ya ce wa anta afu aqrabu littaqwa kuma ku yi afwa ku yi rangwame ku yi yafiya ku kyale an muku laifi kuna da ikon ramawa amma ku kyale to wannan shi yafi kusa da ku samu tsoron Allah shin don Allah muna yin yafiya galibi ana yi to ya kamata mu koyi yafiya a yi mana laifi mu haƙura mu yafi wannan zai taimaka wajen kaiwa da tsoron Allah ta'ala da wannan nake gani ya kamata in dakata domin lokaci yayi nisa an ce hasiya dubu da da na ce zan tsaya minti goma amma daga lokacin da na magana na ƙara minti ɗaya bayan ɗaya har sha biyar domin na so in tsaya ƙarfe goma sha biyu da minti biyar amma an waye gari yanzu an kai kusan da minti ashirin dalili kuwa saboda wannan darasi ne muhimmi kuma yana da faɗi addinin gaba ɗayansa ta kawace ake bukata da gare ka abinda ake nema da gare ke ki ji tsoron Allah game da mijinki ki ji tsoron Allah game da 'ya'yanki ki ji tsoron Allah game da abokiyar zama ko kishiyarki ki tsoron Allah game da iyayenki ki tsoron Allah game da makwabtanki ki tsoron Allah game da duk waɗanda suke da haƙƙi a kanki ki ji tsoron Allah cikin dukkan maganganunki ki ji tsoron Allah a cikin fita da zaki daga gida ina zaki ki tsoron Allah daga ina kike ki tsoron Allah duk maganar da zaki faɗi ya fito daga bakinki ki ji tsoron Allah me kika faɗi daidai ne ki tsoron Allah a'a ba daidai bane ƙarya kika yi kin sani ki ji tsoron Allah alkawari kika yi ki ji tsoron Allah kin saba alkawari ne ki ji tsoron Allah an baki amana ki ji tsoron Allah za ki je gidan biki ko kece mai bikin ki ji tsoron Allah komai da za a yi a kowane hali a kowane yanayi a ji tsoron Allah ta'ala idan an ji tsoron Allah Allah zai ba mu kariya zai ba mu rabo babba a duniya da lahira zai kare mu daga makiya da mahasada zai taimake mu ya ba mu nasara ya karfafe mu ya kare mu da wadata da arziki cikin sauki ya sauwake mana ayyukan mu ya kankare mana zunuban mu ya mana ya tabbatar mana da gafara da rahama ya kuma sa mu zamanto mun gagari waɗanda suke abokan gaban in dai muka ji tsoron Allah ko shakka babu za mu samu albarka a rayuwar zaman aurenki in kin tsoron Allah Allah zai sa miki albarka ƴaƴanki in kin tsoron Allah Allah zai sa musu albarka za zama masu amfani gare ki kuma ga al'umma baki daya idan kika ji tsoron Allah game da iyayenki ana sa ki gama da duniyar nan lafiya domin kuwa za ki rabu da su lafiya ke ma ana fatan Allah ya kore maki wadanda za su taimake ki su ji kanki a yayin da za ki kai matsayin da ba za ki makanki komai ba makwabta ba tashi hankali a ji tsoron Allah ke ta musu a zaman lafiya da su ba maganar tashin tashi ne ba maganar kisisiniya ba maganar sanabe da kaɗi babu maganan kulle-kulle ba maganan gulma da tsaye gumi da ɗauko magana babu wannan rashin tsoron Allah ne a ji tsoron Allah idan lokacin sallah ya zo yanzu ana gaba sallah karama in lokaci ya yi abinda mijinki ya baki ko mai kankantarsa na kayan abinci ki masa addu'a kyakkyawa ki gode ki roki Allah ya sa albarka ki ririta ki ba an ku da manage ba yaushe kuka lalace kun ba ku manage ki ji tsoron Allah ƴaƴanki a ranar sallah kar ki musu tafi zai abin da bai dace ba ki ji tsoron Allah domin Allah zai tambaye ki a ranar kiyama kamar zai tambayi mahaifinsu zai tambayi kowa da kowa akan abin da ya aikata ina roƙon Allah ta'ala ya mana muwafaka ya kare mu da tsoronsa ya sa mu daga cikin bayansa masu kiyaye dokokinsa ya azurta mu da bin umarninsa da nisantar haninsa Allah ta'ala ya ci gaba da karfafa mu ya sa mana albarka duk inda muke a kowane hali a kowane lokaci ya kuma kare mu daga sharrin shaidan da kuma sharrin dukkan masu sharri Allah ya tsare mu ya samu karfin zukatanmu ya samu zama masu kiyaye dokokinsa a ko'ina muke a kowane hali a kowane yanayi Allah tabaraka wa ta'ala ya kare mu da ilimi mai amfani mai albarka Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muke ji na ilimi Allah tabaraka wa ta'ala ya amsa addu'o'inmu Allah ya karɓi azuminmu Allah ta'ala ya sa mun dace ya sa mu daga cikin waɗanda yawa alkawarin gafara da rama da jin kai a wannan wata Allah ya sa mu cikin waɗanda ya riga ya yanta kuma zai ci gaba da yanta su daga shiga wuta musamman ma a wannan ɗan tsakani na goma ƙarshe a cikin watan Ramadana Allah ta'ala ya ƙara mana lafiya da zama lafiya da kiyaye abin da Allah baya so da kuma aikata abin da Allah ɗin yake so. Wasu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa